Ko zauren VOA a sashen Hausa na muryar Amurka. Makon da ya gabata mun ji masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu inda ya mana bayanin cewa ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadar kaya ba. Karancin abin da ake saya shine yake sa tsadar kaya. Yau za mu tashi ne a inda zai gaya mana yadda za mu sani in akwai yawan abinci ko babu. Gare ka Yusha'u Aliyu. In ga abinci za ki ji ana ta ce miki akwai abinci manoma su ce akwai abinci amma ba wanda ya taba gaya miki yawan mutanen ƙasan. Abin da nake yawan faɗa in kana so ka san akwai abinci ko ba abinci. Duk anguwan da kake ka duba yawan abincin da ke anguwan ake siyarwa sai kuma ka duba magindantan da ke wurin a ba kowa ƙarfin ya ya sai abincin ya je a ci ka gani in ga abincin zai zama ya kare zai kare saboda shi kuma karewan shi zai sake daga farashi kamar ka je kasuwa ne manoma sun kawo tumatir ana siye shi shikenan farashi zai canza sai kuma ya sake taruwa amma abin da yake a kasafin kuɗin nan wata uku banjin zai gabatar da yawan kuɗin da za a nemo su kuma a kashe su wannan a gane cewa ba wai kawai ga kuɗi ka kashe bane kuɗaɗen nan dama fito da su ake yi nemo su ake a shirya su amma idan bashi ya yawa abin da sa ni ba na son bashi ya yawa shine cewa ba zai yi ka ɗauki triliyon tara kana da ɗigo bakwai kana sabisin kuɗin bashi ba kuma ka ƙara wannan abin in ka ɗauki wannan triliyon tara kusan sama da kashi tamanin na sababbin kuɗi da kake samarwa kuma kana samar da su kana miƙa su waɗannan abubuwa su ne abin kula kuma dole ne in ka bigi jaki ka bigi taiki kuma wannan halin da ake ciki na ƙasan nan wanda ya sa waɗannan hakuwan farashi mutanen ƙasan da manomansu da masu kiwonsu da kowa da kowa sai mun yadda mu zauna lafiya shi ne abin da zai fara tabbatar mana da arzikinmu kuma idan ba mu nemi mu zauna lafiya ba muka zama maƙiyan junanmu haka kawai wasu kuma na ziga mu ana cewa kana da wani hujja ka kashe ne. ba ka da hujja ko a wace irin al'ada ne ko wace irin addini ne ko wani irin matsayi ne su ta kuma gwamnati ta san cewa talaka wannan ba a kididdiga da muka yi yau da National Bureau of Statistics mun caccake su amma suna aiki sun samar da kiyasi na jajircewan 'yan Najeriya a cikin shekaru goma sha hudu daga dubu biyu da goma sha hudu zuwa dubu biyu da ashirin da hudu an gudanar da kididdiga na magidanta dubu biyar na yadda kuɗinsu ya canza kazansu ya canza kazansu da kazansu ya canza amma a ciki sai da na gaya ma Bureau of Statistics cewa ai a cikin wannan duk ƙididdigan da kuke na kuɗaɗen shigan mutane sai kun duba kuɗaɗen da gwamnatoci suka kashe da na tarayya da na kananan hukumomi da yadda aka tafiyar da gwamnatoci domin a samar da wani matsaya na sanin me ake kashe ma gwamnati su kuma talaka me suke kashewa a kasuwa saboda abin da zai daidaita farashi ya raba arziki shine wannan farashin kuma tsaron abinci da duk muke magana duk duniya tsana tsaran abinci ne ba wai noma shi kaɗai ba duk duniya akwai ƙaryar da aka gina ma mutane cewa dole mu noma abin da zamu ci wannan karya ne ƙasar China ta fi ko ina noman shinkafa a duniya ta fi kuma kowa shigar da shinkafa ƙasar America ke binta gurjen noma kuma ita ta fi kowa shigarwa wannan a gane cewa babu wani dabara akan cewa dole abin da zaka noma sai ka samu wannan tashar da kake saurare ba Radio Najeriya Kaduna ne. Radio Murya Amurka ne kuma shi ka yadda da shi kuma shi kake samun shi kuma nan ne ake tatsa gaskiya ga dan majalisa yana ji yana gani ana faɗa mishi abin da aka ga dama a gaban mutane kuma ya haƙura tsohon sifika ya haƙura yana ansa tambayoyi ba za ka same shi a gidan rediyon ka ba saboda haka mu gane ga mai sarauta shi kuma ya tsaya yana kare talakawa kuma haka ake son mai sarauta ya daina ma kallon gwamnati saboda da malami da mai sarauta ran da suka koma kare gwamnati to an shiga uku mun gode kwarai bari fara kada a ce na yi son kai gaskiya zan fara da mace yar uwata eh ta riga ku hajiya sa'adatu ahmad Bustani bari mu ji tambayar ki ko kuma shawara in kina da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar shawaran da nake so in bayar Allah ji kan wazirin Kano lokacin da yake bayanin kan cewa zamanin iyaye da kakanni gyada da auduga ba a san harkan batun mai ba da shi ake komai da komai a ƙasar nan hankali a kwance amma da aka zo aka shiga wannan haka fetur hankalin ya shiga kuma gaskiya dan maliki kan cewa wanda suke ba da bashin nan a lokacin da suka san kan cewa ba za a iya biya ba za su kawo dokokin da suke so kuma dole a yi to ka gani kuma ai ba daɗi yaya da jikoki za su tashi a cikin wani yanayi haka da maganan kuma tsaro muna yara in zaki tana sabon wani abu umar mai saje a jos bature kawai nuna wa makami amma haka zo aka ɗaɗɗaure shi aka harbe shi yau amma ya kai ga mutum da mutum sai ya kashe mutum makauci ya kowa da ɗan makaucinsa a kashe sai ki ji magana ya kwanta shiru to ubangiji Allah ya sa a yi maganin wannan al'amarin tun ga honorable a nan wurin Allah ya ubangiji ya sa za su shiga da wannan shawara wa Allah ya sa. To ba Dr. Kabir shi kuma mu ji tashi. Da farko dai zan yaba wa VOA na shirya irin waɗannan tarurruka a zauren su. Tambaya ta farko sai ɗan sharhi da zan yi akan abin da mai tattalin arziki ya faɗa. Shin mun ci gaba da ɗaukar shi kenan har ƙarshen duniya? Ina son sani. Saboda a bayanin da ka mana ka kawo mana tarihi tarihin Najeriya da tattalin arzikin Najeriya tun da muka samu 'yanci. Wanda na yi fira da marigayi Profesor Sule Bello wanda masanin tarihi ne. Ina mai tambaya wata rana na ce Profesa, me yasa muke samun matsaloli a Najeriya? Abin da ya fara ce mu ya ce Kabiru, eh, duk matsalolin Najeriya na tattalin arziki, na ilimi, na zamantakewa, na rashin tsaro, ya ce min ba za su taɓa magantuwa ba a Najeriya saboda shugabanninmu da masu tsara dokokinmu ba su ɗauki tarihi da muhimmanci ba. Duk wanda yake da tarihi, mai tattalin arziki ya kawo mana tarihi yadda da tattalin arzikinmu yake. Su Saddauna sun ci bashi ya suka magance wannan so sai ce min duk wani shugaba da bai san tarihi ba ya dinga kaucewa kenan mutane sun dinga shiga wahala ya ce shi yasa kaga a arewa ma ya ban misali ya ce mun fi shiga matsaloli a najeriya saboda shugabannin mu su ba su damu da tarihi ba abinda kawai dame su ya za a yi shugabanci saboda haka zan yi kira ga shugabanni da allah mu koma mu ɗauki kundi mu duba yaya su sadauna da suka ci bashin nan ta yaya suka biya a lokacin akwai sana'o'inmu na gargajiya akwai noma idan ka je can kudu akwai koko in ka je waje wa'annan akwai manja gyada kowa ya san Kano ana yi to shugabanninmu su yanzu sun manta suna ganin kawai ya za a samu kuɗi nan take a ci a koma ga tarihi kuma abin na ƙara lalacewa kullum ne hajiya madina yanzu ba a koyar da tarihi fa a sakandare ya suka yi da gyaɗan da muke da ita kowa ya san huntuwa da sauransu an daina koyar da tarihi so ina fata shugabanninmu za su koma su gaya shugabannin baya suka magance tattalin arzikinmu saboda mu yi nasara a nan gaba. Yawwa wannan yayi daidai za mu koma wajen injiniya magaji Muhammad Yaya. Assalamu alaikum. Na farko dai ina wa VOA godiya da a ce kafofin na cikin gida suna yadda VOA suke yi da sauran kafofi na waje da alalakika wannan hali da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya da tintin ya zama tarihi. Amma babban baƙin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da lokal gaman har da world level ya zama musu ado saboda ba a hukunci Misali da a ce ɓangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba. Amma babban baƙin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci misali da a ce ɓangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba misali ba Najeriya ba ba Amerika ba ba Faransa ba ba Germany ba ba Japan ba duk a duniya ko da trillion nawa za ka iya samuwa in ba za ka yi kokari ka tare aljihun yoyonsu ba to liga ba za su maka amfani ba mun san cewa a Najeriya bangaren custom nimasa port authority il federal illa revenue suna na bijin kokari wajen samo kuɗi amma a cikin rashin sa'a waɗanda ake ɗorawa alhakin tattara amanonin ƙasar wallahi ko Allah ne ba sa tsoro ko son zuciyarsu ne sai su kauda san Najeriya su kauda san ƙasar su kauda future generation of generation generation da za su zo san cewa ba shi in ta hau mutane ba ku da kuke raye ba sama da kashi 60 zuwa 70 na younger generation ne waɗanda suke shekara 35-40 zuwa 80 suna constituting ƙasa da kashi 25 bisa 30 to bayan kun tafi an gadarwa waɗanda ba su zo ba bashi to alhalaƙiƙa ba a musu adalci ba kuma ubangiji ba zai sanya albarka akan duka abubuwan da za ku yi ba da waɗannan bayanai na injiniya magaji muhammad yaya za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin nasu Nasiru Adamu Elhikaya da ya gudanar da mahalarta zauren sai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Mayu Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.